manuniya. kiran ka ne in tambayi lafiyan ka yace ah, ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai yace no yana nan lafiya lau kanin tsohon shugaban kasa janar yakubu wani mai ritaya kenan ke bayyana yadda ta kwashe tsakanin tsohon shugaban kasar da aka ce ya mutu da kuma wani bawan allah da ya kira shi cikin juyayi game da maganar dakatar da shirin tallafawa 'yan najeriya da ake kira 'yan fawa kuwa gwamnatin tarayya ce ke cewa waɗanda aka baiwa alhakin biyan kuɗaɗen masu shirin 'yan fawa ne suka nuna nuna irin nasu kwaɗayi. Akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yaye su ba su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin. Shin ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga? A gefe guda kuma duk da kwarmato da kwarorotan kwashe maɗuɗin kuɗaɗen da aka ce ana zazzagawa 'yan majalisar ƙasa ne sai aka jo su ahalin abin na yin wani jirwayi. Albashi 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne da wannan mu ba daga wurin mu bane akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan takwas ne ko tara ne a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku ce ku je ku rage cece ku ce waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duniyar Hausa yanzu shi take yayi. Shiri na ɗari da talatin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a ne kuke ta faman tsumayi. Me yiwuwa kuma gaza tsara tsarin tsaikon tsumayin neman jin tsantsar bayani na gaskiya ya sa wasu 'yan ƙasa kan karkare da yaɗa labarin teburin mai shayi. Domin kuwa kanin tsohon shugaban ƙasa janar Yakubu Gawan da Dr. Dauda Tsalha Gawan ya yage yawo da yaɗa jita-jitar mutuwar janar Yakubu Gawan ɗin da wasu ka dinga yi. Ni kanin janarar ne ya girme ni da shekaru goma. Uwa ɗaya uba ɗaya? Eh, of course uwa ɗaya uba ɗaya. Ku nawa ne a gidanku? Sha ɗaya yanzu mun rage uku kawai. Menene gaskiyan labarin nan? ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya har jika na bala'adu ya mun waya daga kaduna ma yana so ya sani na gaya mashi a ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe uku sai janar mun waya daga london muka tattauna in ga miki gaskiyar abun ex chairman committee of vice chancellors a nigeria sunan shi professor gowon Edume Kumor ne ya rasu tunda dai ga wanda aka fi sani shi ne janar shi ne aka ce shi ya rasu an ta waya ana neman labari na ce ba shi ba ne. yanzu shekarun janaral nawa 89 akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya ƙara mai tsawon rai to Allah sa saboda haka shi ma shi yanzu ya samu wannan labarin cewa oh, ya samu ya samu domin akwai wani washi Peter Luka traditional medicine man ya yi mashi waya sai ɗauki waya ya ce me kake so Peter Peter ce na kiran ka ne in tambayi lafiyan ka ya ce ah, ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau mun gode a dinga kasa kunne ga muryan Amurka Game da maganar dakatar da shirin 'yan fawa na gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da wannan shiri Malam Kamaluddin Kabir ne ce shiƙa ce kawai ke neman ta bar mai yin ta da ƙaiƙayi. Shi wannan shiri na 'yan fawa ba wai an soke ba ne, illa akwai ƙorafe-ƙorafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri cewa wasu sun yi watanni shida, wasu takwas, wasu tara ba tare da sun ga kuɗaɗensu da ake tura musu ba duk wata so bisa ga wannan ita gwamnatin tarayya ƙarƙashin mai girma shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi domin a yi bincike a kan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga. To ko menene ake ƙoƙarin ganowa da wannan matakin? Shi wannan shiri an tsara shi duk shekara a yaye waɗanda aka ɗauka a sake sa wasu. So ana so a san cewa waɗanda aka fara ɗauka wato batch A da batch B a lokacin yaye su yayi in lokacin yaye su yayi me aka yi domin yaye su domin za ki ga akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi maganar yaye su ba su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin shin ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga. Tun bayan baje bayanin bayyana wa duniya kuɗin da ake baiwa 'yan masar ƙasa a Najeriya da shugaban hukumar kula da ƙayyar albashin da ake baiwa masu mukaman siyasa ya wasu 'yan Najeriya ke ta faman bayyana irin nasu ra'ayoyi sai dai kuma shugaban hukumar kula da tsaga tsarin albashin masu mukaman siyasar a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ya warware sarƙaƙiyar da wasu 'yan ƙasa ke ganin gaskiyar magana tana da nauyi ina fahimtar da 'yan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne na 'yan majalisa na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurinmu ba ne ba ruwanmu da shi ba mu san shi ba a doka su suka yi tsarin su saboda su ke kaso kuɗi kafin gwamnati ta kashe sai sun yadda akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan takwas ne ko tara ne sanata kuma yana karban kamar miliyan ko goma ne ko sha ɗaya ne haka dai haka to abin da suke cewa wannan kuɗi ba a jihunsu yake shiga ba za su ɗauki ma'aikata kaman kana mazaɓan kaduna north misali ko zaria in an abin nan naka zone 1 senator local government nawa ne to za ka yi ofisoshi za ka ɗauki ma'aikata za ka ɗauki kwamfuta ko mai gadi ko abin nan da sauransu to wannan kuɗi da ake basu sun ce da shi suke yin wannan. Kure ka dai kuma duk da wannan maganar murgina maɗuɗin kuɗaɗe ga masar tare Najeriya sanata Muhammad Sani Musa na Masar ya ce akwai buƙatar ƙara an taya wa majalisar kuɗi saboda yadda ita kanta majalisar ke cikin wani irin mummunan yanayi. Na yi ciyaman na Senate Services kuma na san budget ɗinmu bata canza ba shekara hudu da na zo cikin majalisa haka nake ganin ta kowane shekara ta zo sai a ce envelope ne an gama. Majalisar nan tana neman car park mai kyau muna cikin hadari kullum wani na iya cika bomb a cikin motansa ya shigo majalisar nan kowa za parking inda ya ga dama security ko in ka shiga nan ka ga yan yan daba ne ko me ake kiran su sun cike mana wuri ai kina gani ran na aka ci mun chak na ce shi shi ban bayarwa dokoki muke yi yaya suke shigowa saboda tsarin tsaro na gidan akwai ababa da yawa da suke bukata kila babu shi kuma da an yi budget duk Najeriya ba budget din da yake shan ihu kamar budget din National Assembly wallahi in kika san yadda National Assembly take tafiya ya za a gyara a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku cece ku je ku rage cece ku ce yanzu ku yi mana addu'a Allah ya ba mu iko mu yi abin da ya kamata mu riƙe amana akwai abin da ya fi haka a daidai lokacin da ake ci gaba da tattauna tantama da ta babarta gomashin tattara ƙarin hujjojin Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ke ta faman yi. Babban lauya a Najeriya wato San Farfesa Nasir Adamu Aliyu na Jami'ar Bayar da ke Kano ya ce gaske ne akwai kofar kuga hujjoji amma fa akwai tsananin gasken da ka iya sa mai ƙara ma gwiwoyinsa su sanyi. Kotun koli ta gaya musu in dai kotu ba kotun ƙarshe ba ce duk abin da ka gabanta ta tattauna in ya so ta bari an an je can ko ta ce eh ku yi daidai ko ba ku daidai ba amma idan ba ta yi ba kaga an samu matsala kuma ita kotu ɗauka ƙara ko kotun koli ita tana la'akari ne da abin da ya faru a kotun ƙasa sani sai ta duba to in bata yi ba to kaga akwai matsala duk da yake akwai wata 'yar dama a garin sashi na goma sha shida na eh, dokar ta kafa court of haka kuma sashi na 22 a supreme court act wato kotun ta kafa kotun koli ya ba su 'yar koba za su iya ɗaukar. gaba ɗaya dama irin wacce kotun ƙasa take da shi abin da bata yi ba su yi amma ya danganta da yanayi abu ne gaskiya bari na roma na mai dan kankan takaita ce shi a kotun koli me yake faruwa ka san akwai abin da ke cewa election judicial proceedings practice direction wanda president court of shugabar court of appeal ta yi akan abin da ita wannan tribunal za ta yi da court of appeal wanda tsarin mulki ne ba ta dama ta akwai kuma wanda aka bawa chief judge Najeriya shi kuma yana supreme court to yayi na 2023 wanda da shi zai amfani wannan ka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dan kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kiɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda layin su ne ke ƙara rage tsayi domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1323 ne su yi sallamar sakin kujerun mulkin da ake musu kirarin duniya juyi juyi. kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da sahihan muryoyi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.